وما بعده وما يتعلق به wannan fadin yana magana ambaton mutuwa wa ma ba da abin da ya biyo bayan mutuwa wa ma ya ta'allaku bihi da abin da ke da alaka da mutuwa abubuwa nawa An batun mutuwa abin da zai biyo bayan mutuwa da abin da ke da alaka da mutuwan rataye da mutuwan shi ba mutuwa ne ba amma rataye yake da mutuwa ya ilam Mun halika fi duniya al-mukibba fi dururiha يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره lalle mutumin da ya dakofa kan duniya ya kifu duniya in duniya almunkabba wanda ya rufan mata fi gururiya cikin rodonta maganan fa kawai gidan shi ya'yan shi matan shi duniyarsa ita ta dama wannan duniya malar sun ke mata daru malla dara lahu wa biha ya jama'u malla a lahu ita duniya gida ne ga wanda bai da gida a duniya ne wawa ko wawiya ke tara dukiyarta amma mai hankali ke tara dukiyarta duniya daru malla dara lahu وبها يجمع من لا عقل له ki ta tara a banki ki ta tara shanu ina bautan su ya mutu ba kawai ina mai magani ya wuri bayan ya haka ya shiru da ya gaso ya kamata ma arba arba na duk a musu tara su daban hmm? biji ne ɗan sai gaji an san miliyan to ana ta tara shanu ana ta tara shanu har yanzu reshe juye da mujiya a juna su suke kwashe shanun juna to ba a ji addini da su ba a addini da sosai da ita kiyo ita kiyo sai an haihu ran da aka haihu a yanka fa a dafa abinci a tara yan iskar daji su yi iyo yan kudin boke da yi sanawa ma haka nan ne ita tarawa ita eh, tarawa zai wa ɗansa aure ka aji kunya ita tarawa ita eh, tarawa zai wa yarsa aure in yi masa aure sai an haɗa duniya aure sai an kira masu wa'azin duniya sun zo sun yi wa'azin duniya sun yi kyara sun yi kirari ba tunanin me za mu ajiye wa addini in ihu ne aka taro aka yi ihu ranar ɗaya a watsi ya kamata maimakon ai tunanin aure ai tunanin abun da in an yi auren wa za su aifa a tana dawa wanda ake aifa jan na jin da aka dinga zuwa da jinjire nan na ga sun kusa bakwai shin ruwayen nan da muke ta haifa nan gaba su ma za su zo su haihu a nan wurin ya musu kata mu kafa su kiran iyayen ba za mu ce kakanninmu ba kakanninmu ne ba ka duba wannan da ya tashi ɗiba makaranta sandaunar da ya tashi ɗiba makaranta duk da shi gwamnati ne ta musulunci ya ɗiba daga zariya zuwa huntuwa hmm? ina lobo ce tarbina sai dai wa'anda aka makarantar ba su sani ba ga sanallu ne kama haka na aka yi to mu ma ma sake ma sake ɗiban wuri mu ce za mu da haihuwa muke haihuwa muke Allah kawo su in musu albarka ba za mu dakatar da haihuwa ba da haihuwa ake mu kara yawa ga daji na nan so da kana wanda da kufa ga duniya a ne fi gururiya ya gasalu kalbuhu zuciyarsa kan shagala na mahalata an zikirin mal bai tuna mutuwa sai sadaka ta naira ashirin ce mutanen kawai a ce a daka gumba ban sani ba kwan daina gumba yanzu idan mutum ya mutu wai za a nema masa aljanna sai a samu gero a daka shi a daka shi a daka shi a nemi siga a sa masa a kwaba su sai dinga raba mutane sadaka shi na wata jatuma jatuma sadaka za ku yi mata sai in za ku yi mata in kuma kace ba za ka mata ka yi kai wa addinin ba za ka ba ka bari ka ga ko ba za a yi ko ba za a yi ba za ka gani Allah ke yi zai yi in kana ka tsofayawa kanka ka sa jarinka in ka ga dama ka bari za ka gani za a yi Allah zai yi abin shi shi ke yin abin sa a zai mu kalli masallaci za mu je mu kai shi sallallahu alaihi muka yi shi Allah ne kawai kayan sa kuma da haka aka yi shi saboda haka nan la mahalata an zikirin mawdi sallallahu ya kawo shi kuwa dan duniya bai san aji labarin mutuwa yan duniya haka wa in zakarahu in an tuna masa ainihin zakarahu wa nafara minhu wa in zakarahu ko da an tuna masa masa mutuwa karihahu wani faramin ya gudu daga gare shi sun banna su imma mun hamikun in ka kalli rayuwar mutane ko dai wanda ya kofa duniya ya tafi kanta ya damfafeta duniya ike nema baya ji baya gari eh, yanzu ka wasu je kasuwa hmm? shi wannan da ake magana a kan Eh. wa in zakarahu to mun haniku eh? mun haniku mun mun haniku mun mun haniku mm. mun haniku sai mm. tambaya ce daga daga ne tambaya Muhammad kaga mutumin duniya duk an ta masa duniya ma gudu yake daga gare ta ba zan yi ba sai ji labarin maganar Allah aikin Allah bai ne abin nan mutum zai ne kama in ya gaji ta awai to ga yanzu ana biya aka ce Allah ya yi maka haka kamata dinu tudan mun kana aikin addinin Allah kai aiki da nufin za a biya ka kafin ba za a biya ka da rabi ba zaka ce wata maganar banza ce bari mu tantaba in ya tsaya bai ce to ne zan koma da kake fata baka ala saka dalili ko oh. Allah yi maka irin wannan aikin da kai biya ka irin aikin da kai ka yi bi kwaron wace guda biyar ka ce ya ishe ka sai an ji mace cewa Allah biya kala da mara biyar ɗinka. Hmm. yadda kai Allah biya ka irin shi ba ma sa an yi du'a ba haka yake abin da ka shuka shi kake girma yadda kai ka na shi zai sa biya ka hmm. eh ne durfafa durfafi yake ɗan duniya ne mana kan duniya mu ya faɗa ya yi dama dama da ita yanzu ina adadin inda suka yi damar da duniya in ma ka samu ba damunan eh? duniya yadda muke hidima wa duniya mu ba mawa duniya ba ina muka mun hamaka in ana neman mun hamakai kan duniya ma na damunan ko wuri ka ce shi idan yan duniya wanda suka dauko kan duniya da ko suka kawo su zai ga sunan mu ne su mun hamakai ka kirga aurenka ashirin da hudu ka ware wanda ka fi hidima domin ainihin Allah da wanda kake yi ba don Allah ba da wanda kake kawai saboda duniya hatta in aiki kake kafin ka tuna Allah a aiki ka yi wa tukun hannu za ka tuna Allah ke cewa kila zai ka kwana uku wannan aiki baka ɗauka na Allah ne bayan ka ɗauka na Allah ne haƙoƙin Allah nawa ne suka shigo nawa ne suka fita Muhammad. tufiruna layatar duniya haka Allah ma yake yi daga da duk in an maka daga safe zuwa rana ta daga to na duniya ne daga yamma bayan abahar zuwa abin da ya haka in za a ba Allah ma shi ake ba shi shi karshe da magarba da isha duk ainihin ne ake ba wa Allah amma sauran wunin gaba ɗaya yayin da kasashe yanzu ɗin nan ƙwaƙwalwar ka fresh da ganin ka da komai da komai sai zai kare duniya sai goma to kuma sannan an yi gona an kama wannan Allah ne ba galibin za ka yi da kama da kaka ake ce da balla sana bayan ka ce da zakar da ke to addini na na da haƙƙi wancan don kayan noma ka ce da zakka wannan hukin Allah ka ce da shi dama na shi ne to yanzu a matsayinka na mutum musulmi menene za ka yanka ka ba wa addinin musulunci don kana da shano ka sun kai talatin ka ɗauka ka bayar to shi kenan ka Allah ba son ba ka san wani abu kuma ka yi da kake nema wurin Allah ka ma ka taimaka wannan addini ta'awanu ala birri wattaqwa wani menene infiqu fi sabilillah shi kuma wannan na fi sabilillah ne Allah ka je ka samu shi wannan shanun za ta zaɓi nan ta tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ka samu aljanna ba sai ka ba da abin da ka fi so a ranka abin da kake ji da shi a ranka ka ce to ya Allah ga wannan a fashe wajen aikin Allah wanda ka fi so a ranka kana cin kafo da shi shi kana kwana gida ka fita daga cikin gidan ka ga wannan a hada da shi ina da wani gidan kai ko ba haka ba ko cirowa kai ce a tsayar a zamanin nan yanzu ka cancanci yabo ka ɗaga gidan ka tafi masu addini ko saya Allah ka dace da yabo wa in karihahu wa in zakarahu ko da an tuna masa mutuwa karihahu wani faraminku sun man nasu mun halikun wa in ma wanda ya durfafi duniya baya ji baya gani muna magana na fara wata magana ɗaya eh, za ka kace bakin kogi na wani ya je ɗiban alayyahu wani yanzu ya kai dami guda mun ka je kwata yanzu wani kila gama aikin an ce ha akwai bakin dogo mako amma wannan ga wasai ne kan wani a bakin dogo kuna zuwa dauri eh ba na gani ni ba na lura da wurin biyu gaskiya ban ban kula da jan gansu dai haya haya an na ganin dai yan tafi yan mota wannan kan haka to kaga mun hamiku na fi duniya a rage kana neman mun hamiku da ce ina da ina da abin nan kin ce zo mu je in dauke ka mota mu je ji kaga wayannan mun hamiku na fi duniya karshe da za ka je ka samu wurin din masallacin da suke sallah musalla suke sallah ba su wannan filin inda zaka da sai ce wannan gidan na gidan sama na saukar da shi kasa hada da wannan hada da wannan gaba daya saukar da shi kasa idan muka nemi duniya nan buje je nan mu sallah ba za a yi haka ba mun hamiku na fi duniya eh an gama saukarwa to mun hamikuna duniya man duniya kuma ya an daga kuma an yi wani wurin duniya kai a ce maka addini muke haka akwai wanda yake daga mana hannu a duniya duk da mutum da wannan yawan me za mu ke za mu yi da yiwuwa wannan kuɗi Allah kan sa musu albarka ka rabu da wannan kuɗi ta ofisi wanda za a haɗa ina za ka yi mamaki in dai ba a ci ba indi ba a ci ba to za ka yi mamaki in ko ga ba su haɗu ba to ci a ci wani shi ko tara shi kuma nan zai ci shi a abin da baka yi ta ba ثم الناس إما منهمك أو تائب متبع كوتو ببي وانت زي فار جاروا أو عارف muntabihu ko masani wanda ya faɗaka fa'ammal munhaniku wannan munhaniki fala yadhkuruhu wa in dhakarahu fa yadhkuruhu lita'assufi shi wannan munhaniki fala yadhkuruhu bai tuna duni bai tuna mutuwa mutuwa ke magana ko bai tuna mutuwa kwata kwata munhaniki duniyar ta kawai ya karɓo wankinsa an gyara masa takalmi hularsa an ɗame ya karya yau ina da makala makala wuri kaza da wuri kaza in an gama za shi ɗaurin aure zai shi zanen suna da ƙarshen ta sai ɗauka ta abiya ma ji addini ne zai ji aji a ta hira sai ta cin nama mutane ta aziya to kuma addinin wa zai muku addinin wa zai muku wuraren maganin da musulmi za su daina zuwa wurin karnashin magani waye zai muku kaza waye zai muku kaza ku da ku yan ku fala wa in da karahu in ma ya tuna shi fa a litta'assuf ainihin zai faɗe shi saboda bakin ciki yaskuruhu litta mana ka ga ya tuna mutuwa yana tuna ya duba yanci yanzu mutuwan nan fa wata rana sai ta raba ne da gidan nan ina bakin ciki yanzu mutuwa an aka kare duba yanzu mutuwa ta zo ba zan ci wannan abincin ba yanzu in mutuwa ta zo ban karasa gidana ba ba shi ban sayar da gona ta sauri kaza ba yanzu mutuwa an ta zo shi kenan da ni da shanu na. shi bai tuna lahira gaba ɗaya kamar bai san akwai wani abu da zai biyo bayan lahira ba ya tana dawa bayan mutuwa da ya skoro holitta a sofi ala duniya wa ya ta gilo bidabi iti gaba da zargin mutuwa kai wannan mutuwa wannan mutuwa ta ɗauki yasa ta ɗauki kanina ta ɗauki babana wannan mutuwa wannan mutuwa yana zargin mutuwan ita mutuwa tana ake ne da umarnin Allah in ka ga laifin ka so ka ga laifin wanda ya turo ka hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai mutum ga laifin mutuwa to ya ga laifin wanda ya turo ka ta turo ka akai dan saƙon ka ba ka fata saƙo mai laifin ka ai hmm? ka kai dai in ma wani abu ne wanda turo shi za a nema shi isa ga a duniya ko dan saƙo ba a kashewa in ka zo ka to yanzu za a kawo muku sarki kaza ya turo ne za a kawo muku yaƙi gobe za a zo a kashe ku duka izo ni ka takardarsa ku karanta ku kalle shi zai ce yayi an jima je ka ba a kai masa to bari mu mu fara da kai tukuna ba a kashe shi sai a fashe ta, ba shi ne matsalan ba matsala na can wai mun ka ga mutum na kuka mutuwa ba yana kuka ne saboda kansa ba a yana ta tunani ne yanayin shi zai raba shi da kama. zai raba shi da kaza wa gilo bi dhanbihi wa min Allah wannan tuna mutuwa bai kara masa komai wajen Allah illa bu'udan sai daɗa nesa da Allah tunda ina jin haushin Allah don ne zai tsoro da mutuwa wa amma ibu. na bashi haka an bashi mudawwanatul kubra